a ci gaba da karatunmu na tafsir kamar yadda muka saba a yau shida ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari huɗu da arba'in da bakwai. wato 1447 wanda ya daidai da uku ga watan biyu miladiyar annabi isa ɗan maryam alaihi idan lissafin su ya inganta a cikin tarihi haihuwansa a bethlehem na da shekara da 2026 a yau za mu shiga sabuwar sura wadda take da alaƙa da suran da ta gabata saboda suran da ta shuɗe ana kiranta suratu talafi suran sake amma ta ƙunshi idda kuma ta ƙunshi zamantakewa na aure da waɗansu bayanai dangane da muhimman haƙƙoƙi na aure sannan kuma suran ta kammala da matsayin Allah subhanahu wa ta'ala don a tabbatar wa mutane da aƙida da tauhidi. To, Suran da ta biyo bayanta ana kiranta Suratu Tahariyim, ita wannan Sura ta Tahariyim, ita ma kamar wancan Sura ce madaniya a Madina aka saukar da ita. Kuma duk wanda ya saba jin karatu idan ya je an ce madaniya to suran tana da alaka da bayani dangane da hukunce-hukuncen shari'a da kuma dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala na zamantakewa na ainihin mu'amala ko ibada ko mu'amala wanda idan an bi tsarin za a samu rabo gobe kiyama duk suran da aka kira ta madaniya to tana jaddada wannan sannan kuma zai yi wahala a ce suran ta zo ta wuce ba ta yi bayani akan abin da ya kafi aƙida da tauhidi ba duk da kasancewa sura makiya ta fi yin bayani dangane da abin da ya shafi aƙida da tauhidi da tarihin annabawan Allah da mutanensu a can baya yadda suka yi ta fama ko yadda suka yi da'awa sa'annan da bayani akan abin da ya kafi takin alkiyama ko alamu na alkiyama ko halayyan ranar takin alkiyama da batun aljanna da wuta amma suwar madaniya su ma suna ambaton wani ɓangare amma sun fi yin tarkizi akan jaddada ko ƙarfafa shari'an Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka wannan ta tahrim madaniya kuma tana da ayoyi guda goma sha biyu ne kacal, amma kuma ayoyinta suna da tsantsawo. Da ma'ana ba guntaye ne irin na ainihin makiyya ba. Kuma da aka ce ta tahrim, wannan za a yi mana bayani ne dangane da wani abu na haramtawa domin suratul taharim suran haramtawa saboda akwai abin da ya faru a kan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma da wannan ne Allah tabaraka wa ta'ala ya fara wannan sura ga abin da Allah ce أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مردات أزواجك والله غفور رحيم وبنجي تعالى بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin kai ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi limatu harrimu ma ahallallahu la me yasa kake haramta abinda Allah ya halatta ma wato abinda Allah ya halatta maka tabtagi marzata azwajin saboda tsaban neman yardan matayenka kawai wallahu ghafurur rahim saboda matsayin da Allah ya baka Allah mai yawan gafara ne mai jin kai amma dai abinda aka yi wato ba yi daidai ba Da abin da ya kamata a bi ƙarfara da Allah lakum قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم lalle hakika Allah ya farlanta muku warwarewar rantsuwanku idan kun yi ko rantsarantsa idan kun yi kun haranta wani abu to Allah tabaraka wata'ala ya farlanta muku ya sanya muku doka ga yadda za ku warware al'amarin cikin ruwan sanye wallahu maulakum saboda Allah majibincin ku ne yana son ku yasa da ya halitte ku ya zayyana muku dokoki yace ku yi biyayya wa huwa al-alimul hakim kuma lalle Allah masani ne kuma Allah tabaraka wata'ala mai tsananin hikima ne to da wannan ne malamai suke cewa wannan aya ta fara da kiran annabi amma da aka kira annabi sai kuma Allah tabaraka wata'ala ya kawo kalmomin zargi bi ma'ana da larasi ana ce itabun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun ga wajen Hausawa suna cewa idan aka tauna tsakuwa to idan aya in ta ji me ya kamata ka yi sai ta tsorata mu kuma muna cewa idan an tauna dalma kaje ana tauna dalma to kana tsakuwa ko kana aya idan ka ji me ya kamata ka yi ba tsorata ba ka fete a guje sannan saboda an an tauna dalma za ka rinka jin karan taunan dalma ba mamaki yau da gobe idan haƙori yana da ƙarfi domin to haƙorin da ka ga yana tauna dalma to ba ƙarfi ba mamaki fasa ki zai to idan aya ta shiga cikin wannan haƙori ko kuma a ce ainihin akuwa musamman ma akuwan da babu ƙarfi ta hatsu da waɗannan haƙwara da makarke ita ma rududdugewa ba ta yi to a nan an gabatar da gargaɗi ne ko zarge saboda kun san wani lokaci dangane da janibin mazu Allah sallallahu alaihi wa wa sallam sai an yi takamun da kalmomi eh maka samu wanda bai iya hausa ba kawai sai ya zo ya ainihin lafta wata magana da za a yi ta fili da ita ko wanda yake sauraro idan bai san yadda ake kifta da kalmomi na hausa ba to sai ji wani bambara bai hakan ba. kama da larabci suna ce wannan aya tana daga cikin ayoyin da Allah ta'ala ya ambace su karkashin ikabun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Mazu Allah ya yi wani abu Allah ce ba haka bane kuma me yasa ka yi haka ba me yasa kai haka yasa yake lima me yasa ya kai wannan annabi tuharrimu ma ahalla Allah la kake haramta abinda Allah ya halatta maka fage marzata azwaje saboda kana neman yin san matanka saboda haka ba daidai bane babu jawabi amma abinda ake nufi abinda aka yi ba daidai bane domin idan babba ya sa ka a gaba ya ce me yasa kai abu kaza me yasa kai abu kaza sai ya yi shiru wani kaga ya zarge ka ya gwada ka fi zai ta yi ka to malamai da yawa sun ji mamaki kwarai da gaske da Allah ta tabaraka wa ya yake ma annabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak sai yake tabtagi marzata azwajik kana neman yardan matanka saboda annabi yi wani abu saboda matarka. ya na lafiya da su shi ke na ma matanka tana iya sa ka a gaba Ka sa ka sai ka yi rantsuwa sai ka kauce ma wani abu matarka duk wanda zai fito yana farazana yana ta mata aini na fi karfin yana faɗa muku wai ya fi karfin mata wallahi da ya halatta a yi gulma ya kamata ka manna kunnenka a cikin ɗakinsa da daddare idan ya gida wajen kwasan yin ba ta ce yana ta ba da haƙuri yana ce nil da'awun yana ta ke haƙuri Yana ce zallen kwaso yana ta ke haƙuri da yi wa masu ce ana hop ana bubbuge shi yana ta ke ƙara haƙuri amma da yake shi namiji ɗan barazana ne sai yi mutu yana ce ha ƙara kudin wasa ne daga nan kuma a cikin ɗaki ɗinki abin wasa ne eh, ya za ka ce mata sai a hankali lalle akwai abin da ya faru a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan ayoyi da makaranta suna da dalilai guda biyu ko guda uku da ake ambatawa dalili na farko aka ce manzon Allah yana da baiwarsa da ake kiranta Mariya al-Qibtiyya waɗanda take wato sadakar manzon Allah ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da manzon Allah ya tura wasiƙa na kira zuwa ga addinin Allah zuwa ga bakaraken Misra sai bakaraken Misra ya ba da amsa shi dai bai karbi addinin Allah ba yace zai yi nazari zai duba amma kuma ga kyaututtuka a kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin kyaututtukan akwai koyangi guda biyu manzo Allah ya dauki guda daya ya bada Hassan bin Sabit radiyallahu anhu daya saboda haka wanda annabi ya dauka wa misriya kuma bakirsiya shine ya mayar da ita sadaka kuma in aka ce sadaka to wannan ana iya saduwa da ita ko da a kwanan uwar gida ko kifiyanta ko kuma ɗaya daga cikin mata tunda ba duka ware musu kwanaki ba to hakan yana dajin su kwarai da gaske ya sa ɗaya daga cikin matan manzon Allah saboda tsaban kifi sai ta kirya da ainihin kifiyarta ta kirya wani abu cewa su takura annabi dangane da wannan bai wanda yake kulawa da ita kuma Allah ta tabaraka ta'ala ya kaddara baiwa ta haifa ma annabi da namiji ya sanya masa sunan kakansa annabi Ibrahim ko yake yaro Allah bai kaddara ya yi tsawon kwana ba amma lokacin da yake karami bai da lafiya maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce jiki yayi tsanani ya zo tsaya a kansa ya ga yadda yake wahala da dukkan alamu bai bar duniya shine maza Allah ya zubar da hawaye har wani sahabi yake ce ma annabi ya yana ga kake zubar da hawaye sai ya ce ai tausayi a cikin zuciya take kuma idan abu ya faru irin wannan wato ido baya iya mallakan kansa dole ya zubar da hawaye abinda aka hana shine a fitar da ihu wayo Allah na shiga uku na lalace ko kuma kwalele Allah ko da ke kwalele yara ne suke fala ko kwalele Allah yara kanana ne suke fadin haka musamman an kama su ba a daka su amma idan damuwa za ki ga uku na lalace ka je ana ta iku to wannan shi ne haramu amma bakin ciki a cikin zuciya ba kai saka kauce ba idan an maka mutuwa sannan kuma zubar da hawaye wannan ma ba kai saka kauce ba idan Allah ta'ala ya sanya maka tsananin tausayi kuma yaro ya bar duniya bayan ya bar duniya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake akwai mai kula da shi a cikin gidan aljanna saboda haka manzon Allah yayi bakin ciki saboda rabuwa da wannan namiji domin shi ne dan sanamiji namiji da ya rage waɗanda aka bar su daga baya duk mata ne kamar nana Zainab kamar ainihin Ruqayya kamar Ummu Kulsum wanda ita ma ta rasu daga baya sannan kuma akwai ainihin Zainab kamar yadda muka ambata da nana fatima eh, rukayya da Umma kulsum sun rasu sannan kuma zainab ita ma ta rasu kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ta rage ita ce nana fatima ita kuma bayan rasuwan annabi da watanni shida ita ma Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi ranta saboda haka wannan baiwa ko kuyanga ta haifa ma annabi da namiji wanda kuma ya ji daɗi ya yi farin ciki sahabbai su ma sun yi farin ciki sauran matan kuma ba wanda ta taba haihuwa an ce ko ƙwari ma ba wanda ta taba yi in banda na kadija bintu Kuwaile radiyallahu anha da ta haifa ma annabi do sauran ƴaƴansa ka kaf gaba daya ita ta fara haifa masa waɗannan ƴaƴa yasa lokacin ya zauna da ita ita kadai ba tare da ya mata kifiya ba sai da ta bar duniya a shekara ta goma da ainihin annabci kafin shekaru biyu da wani abu ko shekara uku da wani abu ya hijira daga makka zuwa ainihin birnin madina ina fatan ana bina dona ka waɗannan bayanai ne domin saboda wato mutum ya fahimta a ce a gidanka kana da mata guda biyu ko guda uku ko guda hudu amma sai aka samu ba wanda ta taɓa yin bari amma da aka baka kuyanga a zamanin kuyangu sai gata. ta zo ta samu ɗa namiji to yaya sauran matan za su ci a cikin zuciyarsu alhali kuma an ce kishi kumallon mata ne ba wanda ya sai raba mata da me da ainihin kishi sun daga matan annabi suna fama da kishi wannan ya gwada matan alaramma don sun yi kishi wannan ba matsala ba ne sai ne kuma kifi ba hauka ba ne ina daɗa jaddada muku kuma ta kifi ba hauka ba ne sannan kuma ba yadda za a yi kifi ya sanya kula ku yi tsafe-tsafe don ki mallaki miji ko ki raba shi da 'ya'yansa ko ki mallaki 'ya'yansa in kin yi haka kin yi a banza a duniya ba za ki samu kwanciyar hankali ba idan kin je lahira wutan jahannama Allah zai tura ki kuma ya sa mala'iku su wulakanta ki walaqad alimu laman iktarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma karu bihi anfusahum law kanu ya'lamun wala yuflihu sahiru haythu ata saboda haka ba abin burgewa bane amma kikin da bai ta kara karya ba wani lokaci in ya kama ma har da ɗan zunguri wanda ba za a je kotu da gaban 'yan sanda ba wannan ma ba matsala tunda akwai matan da ta fasa akwakin kifiyanta a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ce kayi azumi sannan kana ɗakin ɗaya matan to ita kuma ɗaya ‘yan uwanta sun kawo mata abubuwa na kyauta ciki mai yiwa hadda ainihin kayan ciki da jan nama ga naman kaji sai ta yi farfesu na musamman sai ta ce bai kamata ta ci ita kadai ba bari ta aika ma ainihin mai gidanta alhali kuma yana wani ɗaki saboda haka aka samu kula kulan kula lafiyayye kenan lafiyayyen kula aka zuba abinci a ciki eh da aka kai ɗakin kishiya ta ce wannan fa aka ce ai kishiyanki ne ta kawo an kawo baba ne kawai da ta dubi kula ta yi kwallo da kula sai da kula ya fashe ya sai gaba daya to abin da ya kamata kai idan kana ɗakin ko idan ka zo to sai ka dubi kula da sai irin wannan sai ka ɗauka sai ka bayar sai ka ce haza bi haza domin haka annabi ya yi Allah za ka yi ko kuma za ka ce to nawa ne kulanki don za ka ana sa maka abinci ma baka san kudin kula ba ya kamata mai gida ya san kudin kula musamman ma wanda yake da mata da yawa amma mai mata ɗaya ɗan rakiya ne yasa kullum ina muna magana muna jaddada bayani shi mai mata ɗaya ba zai iya fahimta ba ba zai samu ƙarin fahimta ba sai ran ya ƙara wahala wa kansa eh sai ya ƙara ta biyu duk wanda yake da mata biyu ko mata uku ko mata hudu shi zai fahimci haka amma mai mata ɗaya ba zai gane ba saboda haka mai mata ɗaya Allah ya shirye ka eh. to kaga a irin wannan gaba an samu kuyanga ta zo ta haihu saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana mu'amala da ita tunda da man ya halarta ubangiji ta'ala ya riga ya ambata illa ala azwajihim aw ma malakat eh abinda daman su ta mallaka abinda suka mallaka na bayi to da suka takura manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana ganin nana aisha da nana hafsa kuma waɗanda yake suna daga cikin 'yan gaban goshin manzon Allah a gidansa su suka takura masa to lokacin da ya shiga ɗakin nana hafsa sun yi magana da nana aisha da ya shiga ɗakin nana hafsa ake sun hada baki nana hafsa da ta yi magana sai maza Allah ya to wannan dai da kuke gani mariya da kuke gani to daga yau na haramta ta na faɗa miki ke kaɗai ki faɗa ma kowa wasu suna ganin ya ƙara mata da bayanin cewa wato kaman ya sani kaman ya san sun yi magana da ita da kishiyar ta na aisha sai ya ce da mahaifinki da mahaifin na aisha ya ce su ne za su zamo shugabanni a bayana iyayenku za su zamo shugabanni a bayana amma dai ban ce ki faɗa mu kowa ba wani lokaci ya halatta mutum yana da sirri zai iya faɗa sai dai su kuma mata ba su cika rike sirri ba yasa za a ga mazaje da yawa sun mallaki abubuwa da yawa wani yana da kudi a kawun ɗinsa amma matansa ba sani ba saboda yin matanka sun sani rigima ce akwai fitina amma yin guda ɗaya ce komai ma naka za ta sani ya sa ran da duk kabar duniya ko ta samu iko a kanka wallahi danginka sai sun sha wahala in ba kai sa'a ba iyayenka da suka haife ka sai sun sha wahala a hannunka wannan yana daga cikin illan zama da mata daya eh, saboda za ka riga za ka sake komai ne eh. to ina fata dai eh, ajiyar lingi matarsa ba guda ne ba ne yawwa eh don kun wani lokaci ne da awa malalata ne ga su da filin noma amma ba su noma dun ba ma jin suna tara mutane wajen ba da zakka kuma su yi ta zama da mata ne ɗaya saboda tsabar lalaci ai ba za ku ce amin ba eh wala ala faɗin abin da yake haka yake haka yake in kana da matanka da yawa kuka san albashinka to za su raba albashin a tsakaninsu to in kana da wata sakekkiyar mata da 'ya'yanka guda biyu a hannunta to fa in suka zo rabo ba za su yi rabo da waɗancan 'ya'ya guda biyu ba sannan ba za su kula da activities ɗinka na yau da gobe ba idan za ka je wajen aiki da kafa za ka je in kana da mota ko kana da mashin yaya maganan sabis yaya maganan kudin abin da ainihin mai kudin nefa sai ina za a samu kawai su za su yi lissafi kamar nasu ne su ya su sauran kuma a barka da fidali ya sa mafiya yawa za ka samu duk wanda yake da mata fiye da ɗaya to za ga yana takatsantsan ba kowane abu ne yake bayyanawa ba kuma in ka faɗa ma wata ka ce kar ta faɗa to wata rana sai ka ji abin da ya faru a gidan annabi kenan ya ce mana na hafsa kada ta faɗa amma kuma da taɗi ta da taɗi sai ta tsegunta mana na aisha ta ce wannan da nan da muka haɗa ko tarkon nan fa ya kamu kin ji kin ji kin ji kaza shi kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da shi wanda ka faɗa mata sirri din nan fa to ta fada to tun da ta fada dama akwai hukuncin da yake kanka to ka warware wannan hukunci amma wannan is normal ana samu a tsakanin ainihin mazaje da yanku kamar yadda ayan gaba ta ambata ta riga ta fallaka, amma ɗaya ruwayan a cikin hadisai ya tabbata maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai ɗakin da idan ya shiga an sai ɗakin nana Zainab bintu Jahar Sai daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai Zainab bintu Kuzaima ita ta rasu kafin manzon Allah ya bar duniya bata dade tare da annabi ba amma Zainab bintu Jahar ita ta dade tare da manzon Allah kuma akwai dangantaka tsakaninsu to kullum yake ga dakin sai a baki zuma ko zuma reguwa ko kuma na yana ɗan wani karni hakan nan yana da zaƙi amma yana da karni idan mutum ya sha akan gane ya sha to da maza Allah ya zo ɗakin nana Aisha sai ta ce ni na ji warin wani abu akwai abin da kai ce zuma ne na sha ta amma kai wannan zuman wato sati ci itacen kaza yasa nake jin karnin shi ko manzo Allah baya son a ce ana jin karni da gare shi shi yasa manzon Allah baya cin tafarnuwan da zai dame shi ko albasa da zai dame shi ko wani abu mai wari ko mai karni annabi yana kawar da shi yace innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza min hubnu adam saboda mala'iku suna cutuwa da abin da dan adam yake cutuwa dalilin da yasa aka ce in zaka zo masallaci akwai mala'iku to inda akwai karni a jikinka to ka yi kokari ka kawar da wannan balle kuma mashayin taba balle dan wuyi-wuyi eh. ka gani saboda haka maza Allah ta ce ai zuma ne ta ce amma wannan zuman kai wannan zuman jimana wannan reguwa din yana da karni saboda ya dame mu ya dame mu kuma sun shirya da nana hafsa ita ma idan ya shigo wajenta ta faɗi haka sa yana shiga ɗakinta bayan la'asar sai ta ce nifa na ji ƙarni ya dame ni ya ce a'a na je can an faɗa na zo nan ma an faɗa wannan ayi reguwa ce sai amma kai wannan reguwan ta yi fiye da yawa ta ce ita fiye da yawa sai mazu Allah ya ce mana na hafsa to tun da dai haka ne daga yau na haramta ma kai na shan ruma ai zuma halal ne amma annabi ya haramta ma kansa saboda me saboda matansa din ya samu zaman lafiya kar ya je wani daki ma a sake faɗa masa haka to kaga akwai asbabu guda biyu sababi na farko ya haramta ma kansa mariya alkifiyya da ya faɗa mana na hafsa yace kada ta faɗa ma kowa amma ta zai gunta a ruwaya ta biyu ko a ruwaya waɗanda suke asaniya annabi ya haramta ma kansa zuma kuma kamar haɗa baki suka yi saboda a wancan ɗaki yana daɗewa ana baki zuma yana sha saboda haka sai ya ta taɗi kaga wannan ya gwada ke in kana da mata da yawa ɗakin da aka fi kyautata maka to zama za ka yi ka ajiye hular ka har ma ka manta ƙwarai da gaske saboda mai yiwa kana zuwa za a kawo maka dambun nama sannan za a kawo maka irin five alive bayan nan kuma za a kawo maka ruwan sanyi ko kuma sauran dakunan idan ka je sai dai a kawo maka karago da lakasera ai ba zai haɗu ba kuma wannan ya gwada ya halatta mutumin da yake da mata biyu ko mata uku yana zaga ɗakunansu yana zama yana hira da su sai dai kawai abinda ba baka dama ba yadda za ka sadu da su ba zai yi ba saboda wanda yake kwananta ita take da haƙƙi sai idan ta yi kyauta tana iya ba da kyauta kamar yadda malaman fiƙi suka yi bayani tunda masa'il fiqhiyya ce ina fatan an gani to abu na farko anan annabi ya haramta abinda Allah ya halarta maka. saboda yana neman yardan matansa fage mardata ne kun ga mardata din nan haka yake rubuta shi in ka ɗauka, sai ka ɗauka jami'i ne naka samu mai koyon larabci sai sai mardata saboda mardata ta din ta'un mafuha a buɗe take saboda aka in ta ta zo tana buɗe a irin wannan kalma sai a ɗauka jam'i plural ne alhali ba plural ba ne singular ne yadda magabata suka rubuta alkur'ani kenan ke sa in ka zo ka sa ta daurariya mai kaman kwai da digo guda biyu ba zai yi ba A al-usmani wato arrafmu al-usmani na alkur'ani ka saba sai dai a rubutun yau da gobe na larabci zaka sa marja yasa wajen fassara sai su ce rida azwaje rida azwaje amma a rubuce marda yadda ka san jam'i haka za ka ganci to tabtagi marda ta azwajin shine idan ka sa ta'un din marbuta to tabtagi marda ta azwajin duk ne amma in ka dauka jam'i ne haka ce marda mardati azwajin wanda kuma kwaftawa ne ba daidai bane ina fatan an gane wannan masu rubutu na alkur'ani sun san wannan ainihin ka'ida to maza Allah ya yi haka ya haramta ma kansa abinda Allah ya halatta masa domin saboda ku zauna lafiya da matansa a kenan kai ma an ka haramta wani abu daga abinda Allah ya halatta maka domin saboda ku zauna lafiya da matanka ba matsala bane mace tana iya maka sharaɗi ta ce banda kishiya duk yadda aka yi banda kishiya kuma an ka yadda kenan tun wani lokaci namiji yana bare-bare sai ta yayarta duk da kasancewa akwai malaman da suke ganin tun da Allah ya ce fankihu ma tabalakun minan nisa imatna wa thulatha wa ruba'a to ko an yi shara'i cewa banda kishiya aka ce wannan shara'in bai shartantu ba saboda haka sharadi bai ba domin saboda mai mutum yana kokarin ya haramta makansa da Allah tabaraka ta'ala ya halarta masa ne kuma za ka yi auren mace guda daya ce ba za ka kara ba sai ka zo ana wuji-wuji da kai ka yi nan ka yi nan da kyar to kana iya ce kai ya kamata ka yi ƙari domin kana tare da mata ɗaya tana wahalar da kai tana gasa maka aya a tsakarka ba wai a tafin hannu ba to ba sake sai kamata ka yi ba ƙaro mata idan suka daidaita shi kenan ka sake ƙarowa eh! saboda ai ba a son sake ai babu daɗi. in ba ya zama dole ba ba a son sake to don haka abu na uku da muke abu na farko shine annabi ya haramta ma kansa da Allah ya halatta masa na ci gaba da kasancewa tare da kuyan gan samariya alkifiyya ko kuma na shan zuma ko reguwa na biyu kuma ya yi haka ne saboda ya samu natsuwa da kwanciyar hankali tsakaninsa da matansa don ya kwantar musu da hankali abu na uku ya faɗa matsayi daga cikin matansa ya ce na haramta abu kaza amma karki faɗa saboda shi ya san yadda zai mu'amala ko an kawo masa sai ce a'a baya bukata in yace a'a shi kenan baya son ya sha ko baya son ya amfani da abin to amma da yake kada ta fala ita kuma sai ta fala to akan wannan tun da mata guda biyu ne suka kirya waɗannan abubuwa nana Aisha da nana Hafsa radiyallahu anhuma an ce su biyu ne akwai ruwayen da aka shigo da waɗansu matan a ciki amma an firin jayar da waɗannan to su ma Allah tabaraka ta'ala sai ya kawo wa'azi ya bi ta kansu ba ma su biyun ba sai da aka hada da sauran matan annabi guda tara su ma ba kyale su ba saboda ƙarshe sun zo sun hadu sun yi tarayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce to inda haka ne su fa suna gidan annabi suna shan wahala ya kamata su samu walwala wani lokaci za a kawo suna ganin ana kawo zakka da sadaka da abu kaza da kaza sai a raba wa mutane a matsayin na annabin Allah manzon Allah bai kamata a ce kwana uku za a yi a gidansa ba ɗora abinci ba sai da bino da ruwa kaza da kaza da kaza don su ma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bi da waɗansu ayoyi ta kan matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma da farko kamar yadda muka yi bayani su ne waɗannan Allah ta'ala ya ce ayyuhan annabi ya kai wannan annabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak me yasa wato kake haramta abinda Allah tabaaraka wa ta'ala ya halatta gare ka yasa cikin tafsiri yace ikhtulifa fi sababi nuzul sadri hadhihi sura malamai sun kara wa juna ilimi wajen dalili dangane da dalilin saukan ayoyi na farkon wannan sura Fakila aka ce nazalat fi Mariya. ayoyin sun sauka ne saboda annabi ya haramta kuyangan samariya alkifiyya wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kad harramaha fa nazala qawluhu ta'ala ya ayyuhan nabiy lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak tabtagi mardata azwaje wallahu ghafurur rahim sana kawo mana hadisin Anas dan Malik radiyallahu anhu yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam كانت له عمة يفؤها النبي أنا دقيانجا إتتي ماريا وأن ما يدي تساقك فلم يزل به آئكا وحفصة أما فلم تزل به آئكا وحفصة آئكا دهفصة رضي الله عنهما وتقوشي بطنا تاقرامتا حتى هرمها أصيد يا حرمتاتا فأنزل الله عز وجل فيني الله يسوق الدوان آية يا أيها النبي ya kai wannan annabi limatu harrimu ma ahallallahu la me yasa ka haramta abinda Allah ta'ala ya halatta gare ka wato don neman yaddan waɗannan mata saboda haka abinda aka yi ba daidai bane sannan kuma dadin dadawa an samu ruwaya ta Abdullahi dan Abba Allah shi ƙara yadda da su Abdullahi dan Abba a zamanin annabi yana da lafiya a sahabbai tunda yana kwana ɗaki ɗaya tare da ainihin ummansa a ɗakin manzon Allah manzon Allah yana ɗakin shi ma yana ɗakin to ka yi imajin yaron da zai zo bako misali a kawo shi hutu gidanka wajen ‘yar uwarsa a ce ku kwana ɗaki ɗaya a yaron bai da wayo saboda ina da wayo ba za kwana ɗaki da ba ko da yake yaran yanzu za ga idon su kaman kuli kuli sai a hankali eh, sai a hankali to ruwayan abdullahi dan abba Allah shi kara yadda da su yace wata rana yana tare da Umar Allah shi kara yadda da shi suna shiga suna fita kawai sun tafi aikin hajji suna dawowa sai ya samu gaba da yake akwai waɗansu mata guda biyu da Allah ya ambace su a cikin suratul tahrim amma wakilin sunansu ya ambata bai ambaci sunayensu ɓalo-ɓalo ba ya ce waɗannan matan suwaye to ɗaya daga cikinsu ɗiyar umar ɗan kasaf ne kuma abin da ya faru a lokacin a gidan annabi sai na umar ya yi shiga da fita ya yi zirga-zirga to ya son a masa tambaya akan haka domin saboda me akwai kuskure da abin da yarsa ta yi wanda ba daidai ba duk da kasancewa umar ɗan kafa lokacin da wannan labari ya zo ya same shi cewa gidan annabi ya ɗan dagule shi da kansa sai da ya je kowane ɗaki ya musu wa'azi saboda za mu samu ƙarin bayani a gaba wanda yake don mun kawo shi ba matsala ba ne in so sai mai fassara kawai a gurguje eh sayyidina umar yana da abokin tarayya kullum idan abokin tarayyin ya je majalisan annabi abin da ya ji in ya dawo sai faɗa ma umar shi kuma umar ya tafi sana'anta washi gari idan sayyidina umar ya tafi majalisan annabi shi kuma abokin nasa zai tafi sana'anta shi ma idan ya dawo zai faɗa ma abokinsa abin da ya faru kuma a tsakaninsu suna wato daidaita abubuwa wanda yanzu ba za mu yin haka ba ka ce duk abin da ka samu a riba na kasuwanci ga wani ya zo wajen tafsiri ya ji tafsiri idan ka koma za ku raba riban daidai wa daida ai yana da wahala sai ka je kai ba kana zuwa wajen tafsiri ba kana son ka zamo shek to sannu shek eh sai ni dai na son ba za ka ci la haula ba saboda haka ba yadda za a yi ni zan je ina wahala in ringa daukawa ina baka alhali so mutane ba sani ba wallahi yana daga cikin abin da yake ba da lada mai yawa kamar yadda annabi ya ambata shi ne ifamu ta'ami ka ci yadda mutane abinci yana daga cikin abin da mutum zai shiga aljanna salun alun ba tare da tsangwama ba ko da da waɗansu kurakurai ne ifamu ta'ami mutum ya ci yadda abinci yasa Allah ya yaba ma waɗansu bayansa ya ce? ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وافيرا إنما نطعمكم بوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا سنا إيني سبنا الله kuma babban lokacin da mutum zai ci yadda abinci ya samu lada mai yawa shine a cikin watan ramalana ka ci yadda bayin Allah masu azumi Allah tabaraka wa ta'ala ya baka lada irin ladan da zai ba su yayin da suka sauke azuminsu gaba daya ta ciyar da abinci mutum ya samu ƙarfin hali ya yi sallan akam raka'a goma sha ɗaya ko sha uku ko ya samu dama ya karanta ayoyin alkur'ani ko ya yi waɗansu ayyuka na ƙwarai to fa kana da kamishin a ciki kana da kwatankwacin lada irin nasa saboda haka lalle wannan ɓangare yana da muhimmanci a ainihin wani lokaci mutane ne kawai suna cikin aikin alheri sai ka sun bata da wani ya ce kawai katti sun zauna sai ciyar da su ake yi eh akwai kattin da sun zauna sai ciyar da su ake babu lada tun da dama annabi ya faɗa ba za ya kula maka illa ta ke. kar ka yadda wani ya ci abincin kan ba mai tsoron Allah ba don ka ɗauki abincin ka ka ba da ɗan wiwi gobe zai ci gaba da shan wiwi ɗin ne in ka ɗauki abincinka ka ba da shaidani to fa zai samu karfin hali ne ya yi shaidanci sannan kai ma kana da kamishin a ciki amma in ka ba da bawan Allah ba zai manta da kai ba zai ci da yin maka addu'o'i a duk lokacin da ya tuna da kai saboda haka sun kasance suna wannan karɓe wato karɓe ne a tsakaninsu to sai wata rana wannan din yana dawowa daidai isha'i sai ya buga ma umar kofa sai na umar da ya je an buga masa kofa ya ce lalle yau akwai matsala ya akwai matsala Yace lafiya ya ce ba lafiya ba ya ce mai ya faru ya ai rikici aka yi gidan annabi duk ya sake matansa duk matansa guda tara ya sake su mai yawa saboda waɗannan dalilai guda biyu ko ɗaya daga cikinsu da muka ambata abin ya zo ya kafi matan duk ya sake su annabi ya saki matansa to kun ga shi sai na umar da ake magana da shi akwai yasa a ciki ya sai da ya kwana cikin damuwa amma ya ce bari zai ya bari da asuba zai je ya bincike tun da ba zai je da daddare yana ainihin bincikawa ba shi da asuba ya kama hanya yana zuwa ya samu matan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama me yake ciki ya fara samun diyarsa ta ce ita ma ba ta san me yake ciki ba saboda kowa me yake ya je wajen nana Aisha ya tambaye ta ta ce to ai akwai yarka ka je ka nemi karin bayani daman duk ɗakin da ya je sai a ce akwai yarka za ta maka bayani saboda rikici ya dan yi rikici aka ce da rikici ya yi yawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ɗan tattara kayansa sai yace zan koma ɗakin da yake manne da masallaci yace wallahi ba zan sake shigo wajen ku ba na tsawon wata guda ko ka ɗauka ko a yanzu ne kaddara ce mai mata ɗaya? eh mai yiwa yayin rantsuwa yace ba zai sake shigo wajen matansa ba na tsawon wata guda to balle a ce mai mata biyu ko uku ko hudu ai ka san babban al'amari ne dai abin da annabi ya ce kenan amma sai labari ya yatsu cewa annabi ya sake matansa gaba daya a gurguje shi yasa Allah tabaraka wata'ala yake wa idza ja'ahum amrun min al-amri aw al-khawfi adha'u bi ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم idan wani al'amari ya zo musu sai su ta yadawa aka yi ta yadawa annabi ya sake matansa. ya ce to ina annabin yake aka ce yana wancan daki ya ce ba zai shigo gidan nan mota guda saboda haka shine ya je wajen annabi manzo Allah ya rufe kofa ya sanya yaron gidansa ya ce duk wanda ya zo ka hana shi shiga sarkabar kowa ya zo kaina wanda ya gwada ya rai ya ɓaci dole a samu ire-iren waɗannan abubuwa sai dai su mata ko sun bata maka rai idan ka yi rantsuwa ba za ka shiga gidanka na tsawon wata guda ba to za a ba ka dama ka hora su amma ba za ka rinka aiko musu abinci da nama inda hali har da nama yi ba mamaki wata ma a cikinsu da ce a ah, to aini gare ya ƙara rantsuwa ma na wata guda ba zai zauna a gidan nan ba eh domin saboda in ba ya nan ma mun fitin abu mai kyau to shine sayyidina Umar ya zo ya samu wannan bawan Allah yace ina so in shiga wajen annabi yace to barin in fada masa aka je aka fada wa manzo Allah sai ya shiru ya dan tsaya annabi ya yi shiru sai ya fito yace na je na fada maka ya yi shiru shirun nan bai ba da dama ba ke nan. jike nan sai je da sahabbai ko ina zugun-zugun ana ta jimamin ya sake dawowa ya ce kai ya ce ba zai yi ba ni dai ka je ka sake neman mun izini ya shiga na biyu ya faɗa ma annabi ya yi shiru da ya magana ba ya sake dawowa na uku ya ce ka shiga ka yi magana ka nema mun izini ya sake shiga ya nema masa izini sau uku yana fada ma da magana ba an ce surukinsa zai shigo kuma sahabinsa amma bai bada izini ba saboda haka dan aika sai ya juyo ya juyo ya dawo bayan ya dawo ya faɗa ma umar dan kafa ya kama hanya ya tafi ya ce ya eh, yi lalle wannan babban al'amari ne wannan abin da ya faru babban al'amari ne ya ce amma ni ina fi tausaya ma yata saboda ba na son rabuwanta da annabi tunda ta samu waje mai martaba da mutunci bai kamata ta rinka biye ma ba maainihin kishiyoyinta ba kuma na faɗa mata to lokacin da ya juya mazala sai kira yaronsa ya ce ka ce ma ɗin ya shigo shi ne ya shigo Mazu Allah ke kaɗansa babu kowa a cikin ɗakin daman ya ja sallah sai ya shiga ɗakin matansa ma ba sa ganinsa tun da dama ya ce ba zai shiga wajensu ba haka babu wanda zai ba ta dama ma ta shiga wajensa to shi ne ya ce ya manzo Allah ya ce gaskiya al'amari fa ya dagule ana ta yada labarin cewa ka sake matayenka gaba ɗaya menene gaskiyan al'amari annabi ya ce ban sake su ba wannan yana gwada duk wanda tun matan da ta je ta ce ko waɗansu suka ba da labari suka ce ai mijinta ya sake ta aka zo ana ji to a kira mijin a ji tabbaci in ya ce aaa eh, eh, ne in ya ce aaa ne don ya ce a eh, ya tabbatar a lokacin ya sake suke nan shi yasa ake son a samu masu hankali da natsuwa don kara zo yarkace ko ko ‘yar uwarka kanwarka eh, ka ce za ka shiga tun wani namijin in ka masa wani irin shiga to a lokacin kuma sai ya lafta fakin shi ne ya ce ban sake su ba labaran da yake fada ba haka ba sai ya yi shuru sai ce to me yake faruwa ne amma ni na fi su na musu bayani na ce su ji tsoron Allah bai kamata su rinka takura annabi ba saboda Allah ya zaɓe shi ya ce amma ba su je abinda nake faɗa musu ba Ba za Allah yi shiru bai ce komai ba wannan yana gwada wani lokaci idan akwai sirri na gidanka ba za ka je kana faɗa ba tun ƙarshe za ku zo ku sasanta da matan idan kun sasanta kuma za ku zo ku zauna tare mafiya yawan maza suna kiyaye haka amma ko mata ba sa iya kiyayewa ko mata ku ne problem eh na faɗa na sake faɗa mata ku ne bala'in eh, saboda ba za su yi kiyayewa ba wata sai ta sake ta ta magana eh, ta ta faɗin abin da bai dace ba kuma daga baya sai an zo a sai to ki hakuri dun ba kasafai nan take ake ce ka sake ta ba saboda consequences ɗin sakin akwai matsala saboda haka umar dan sabu yake sai na daga kaina yake sai na ga inda annabi yake gashi ga yadda yake ga yadda ya fito na ce ka tabar man da manzon Allah yake kwance a kai idan ya taki sai an ga shatin man a jikinsa Ya ce ya Ya ce muna cikin talauci ka roƙon mana Allah ya ba mu walwala ga rumawa ga gasara kunan kaisar wato da ainihin eh, kisra yadda suke cikin walwala sai masu Allah a su an ba su lahiransu a duniya mu kuma za mu jira namu a lahira kana son Allah ya canza mana ne duka kana son Allah canza mana ne to akwai abin da ya fada ce su da a birnin makka suna tsanani wa mata mata suna musu tsananin biyayya amma da suka zo madina sai suka samu matan madina a su suke juya mazajensu to sai aka samu kila na al'adu guda biyu karshe a hankali a hankali su ma matan makka suka fara koya dina yake cewa ya manzon Allah wato da a makka muna zaune lafiya duk umarnin da muka ba da mata bi suke yi amma yanzu mun zo madina mata suna son su fi karfinmu ni ma haka nake ta fama da matata kaza kaza aka ce a nan ne annabi ya yi dariya amma kawai murmushi ya yi ya yi murmushi bai ce komai ba saboda ai ba za ka yi ta fitar da labarai kana ta faɗa ba tunda duk abin da annabi ya faɗa shari'a ne to shi ne sai na umar ya ce a to shi kenan tun da dai na tabbatar da haka ya ce ni fa zan fita in yi kuwa sai ce to ka koma gida mana ya ce na ce wata guda zan yi ban shiga gidan ba wata guda zan yi ban shiga gidan ba kuma sai na yi wannan wata guda amma batun rantsu wanda annabi ya yi na haramta abu kaza shine wanda Allah tabaraka wa ta'ala yace ya warware yayi kafara in yayi kafara magana ta tare kuma sai da manzo Allah ya kwanaki 29 a wajen matan ba su ganshi ba bai gansu ba sai da wata ya bayyana ne annabi ya dawo gida ya dawo gida tun da ɗakin nana aisha ya fi kusa da masallacinsa ya fara shiga ɗakin nana aisha radiyallahu anha ita kuma ta ce a ah, ai ka yi rantsuwa wata guda za ka yau kuma kwana 29 ne saboda haka saura kwana ɗaya eh ita ta yi haka ne don ta tausaya masa amma malamai suna fassarawa suna cewa lokacin ba haka mace take wato in ka kai tunanin ka nesa ba to zai ka je ka yi kwaba sai za Allah ya ce ayya ashaharu hakaza wa hakaza wa hakaza ya ce ai wata goma ne da goma da tara kwanaki ishirin da tara ne kun ga sai ya karantar da ya karantar da al'umma saboda haka namiji namiji ne balle ma a kai annabin Allah manzon Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa